wadda ta daidai da sha biyu ga watan march shekara ta dubu biyu.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 wadda ta daidai da sha biyu ga watan march shekara ta 2009 muna karatun littafin hikba minat tarih na sheikh al'allama Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan kasar da kake gani da saurare shine kasar na hudu daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu ana shimfiɗa ne ta wannan littafi a idda malam yake mana bayanin dalilin da ya kai shi ga rubuta wannan littafi ya ce saboda ya ga da yawa sun fada ciki da muguwar manufa ko da yake an samu wasu kuma da kyakkyawar manufa suka shiga ya ce wannan shi ya kai shi ya rinka kokonto akan abubuwa sannan kuma sai kawo cewa idan muka tsaya muka yi lura kyakkyawan lura a cikin tarihin musulunci za mu ga cewa tarihinmu na musulunci yana daga cikin tsabtataccen tarihi da kuma haske daga cikin zamunna baki daya su ne zamunnan da manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya rayu da shi da ainihin wato sahabban shi wannan shine ainihin wato wato waɗannan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su ne al'ummar da suka lamince wa kansu yada addinin musulunci da suka tarbe shi suka ainihin yada shi a ko'ina don haka bayan annabawa da manzanni babu wanda ya kai su daraja a yau za mu tashi a gabar da mala yake cewa wa qad i'tara tarikh al al islamiyya kathirun min at tashwih wa das wa tahrif haƙiƙa an samu da yawa daga at tashwih gurbata magana da addas makirci ko muguwar manufa wa tahrif da sauya al'amari daga yadda yake an samu ya shigo cikin tarihin musulunci da yawa da wannan al'umma kuma ainihin ya mamaye al'amarin sai zama galibin waɗanda suke rubuce-rubuce da waɗanda suke ba da labarai na tarihin musulunci irin waɗannan gurɓatattun zattutuka ne da maganganu suke ainihin gabatarwa ba don komi wannan al'amarin ya faru ba sai ya ce bi sababil firakin lati zaharat fi hadaratul islam saboda ainihin wato sakamakon kungiyoyi waɗanda suka faru a zamani na musulunci ɗin iz domin kuwa to tuhawilu kullu firkatin an taba min sha'anil ukhra kowace kungiya kokari take ta zubar da darajar ɗaya kungiyar wa tarfa'u min sha'ani zatiha ita kuma ta ɗaga daraja ainihin wato nata mutuncin wa biza to da haka ne hadasat sagaratun sai aka samu matsaloli waɗanda suka zama kafa suka zo suka faru a cikin fi tarihin uzama a tarihin al'umma mafi girma min ummatina a cikin al'umman nan tamu misali jama'a yadda tarihin tabi'ai da tabi'u tabi'i na ka ji a wurin irin waɗannan mutanen ya kazance bai kai tarihin zamanin annabi da sahabbai ba saboda mai saboda ire-iren waɗannan son zuciya da suka shigo in ba haka ba misali tunda a cikin hadisin da al-imamu tirmidhi ya da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa babu wata rana sai ya zama wadda ta biyo ta baya za ta fi ta sharri hadisin imran dan husaini kuma cikin sahihul bukhari cewa yake yi al'ummar da suka fi alheri su ne waɗanda suka rayu da shi sannan waɗanda suka biyo baya sannan waɗanda suka biyo baya wannan yana nuna zamanin annabi shine zamanin da ya fi kowanne sai wanda ya bi bayan shi sai wanda ya bi bayan shi to amma kai in kana karantawa a tarihi sai ka ga zamun nan da suka biyo bayan baya su suka fi zaman lafiya da alheri kuma a ƙarƙashin wancan tarihin ko kun fahimta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama za a nuna maka zamani ne da ya rayu cikin matsaloli ma'ana annabi bai zauna lafiya da sahabban shi ba sallallahu alaihi wasallama za a nuna maka bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama musibu suka yi ta faruwa waɗanda musibin nan ba su gaza waɗanda suka faru zamanin annabi ba to amma kuma in tarihin ya taho ya taho ya taho sai ka ga musibin kuma sun yi sauki a ƙarƙashin wannan mugun tarihin yana nuna kenan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama shine zamani mafi rikici to daga nan za ka gane cewa to matsala ta faru domin ya za a yi khairun nasi khairul karni ya zama shine kuma mafi fitina kuma a ce sharrul quruni su ne suka fi aslam su suka fi zaman lafiya yana nuna akwai addas akwai wani makirci da aka saka akwai kuma at akwai sauyin magana sannan akwai attashwe akwai gurɓata tarihi inda an faɗa abin yadda yake za a ga cewa zamanin annabi ya fi kowanne zaman lafiya sannan sai zamanin sahabbai sannan haka sannan haka sannan haka malai yake cewa na fil ummati man ta'addal al-hadd ash-shar'iyya fi ashkhas dan haka a cikin wannan al'umma ta mu ta musulunci sai muka samu wasu waɗanda ko wani wanda za a ga ya ƙetare iyaka iyakar shari'a wajen ƙauna da soyayya da yake nuna wa wasu mutane fa habba sahabiyyal jalila ali ibn abi talibin hubban afsada alaihi amrahu kullahu sai ka ga irin wannan mutumi yana nuna kauna ga babban sahabin nan aliyu dan abi talibin kauna wadda yake za ta bata mishi al'amarin addinin shi baki ɗaya shi wannan mai nuna wuce iyaka a wajen kaunar domin kaunar ta kai har yana allantar da aliyu fanasaba ilaihi ma la yaqbalu min al wal akhbar sai ya rinka dangantawa aliyu abubuwan da shi kanshi aliyu ba zai karbe su ba na daga wasu al'amura da suka faru wal akhbar da kuma ainihin wato wasu labarai wa fil waqti zatihi a daidai irin wannan lokacin da za ka ga wani kuma yana nuna wa aliyu irin wannan kauna wadda ta wuce iyaka sai ka ga kuma hawala an a min sha'ani ghairihi yana kokarin kuma ya zubar da mutuncin wani wanda ba aliyu ba a wajen ƙaunar aliyu ya wuce iyaka saboda ƙaunar aliyu kuma ya ja yana zubar da mutuncin wasu mutane wa'addal akharina ko mu'tadina ala haqqihi wasu kuma sai ka ga cewa sun ainihin zama masu ƙetar haddi wato masu ta'addanci game da haƙƙin aliyu su kuma suna zubar da mutuncin aliyu suna cin mutuncin aliyu ba sa nuna ƙauna aliyu na lahu suna zalunta aliyu su ne mai karirai da kazafi wali anfusihim kuma suna zalunta kansu bal zada bihi alghulu fi mahabbati ali hatta ta'addahu ila ahfadihi kai sai kaga irin wancan mai nuna kauna ga aliyu ma kaunar da ta wuce iyaka fa sai kuma kaga cewa kaunar ma da ainihin wuce iyakar da yake wa aliyu ta ƙetare har ma kan jikokin sayyidina ali ya je yana mummuna ƙauna ba ƙauna irin wadda aka nemi da yayi yi ba faza'ama sai kaga irin wannan mutum yana riya annahum a immatun cewa su jikokin sayyidina ali limamai ne mansusun alaihim wanda akwai nassi a ƙur'ani da hadisi ma wai akan shugabancinsu limamai goma sha biyu yake ishara zuwa ga shi'a da suke cewa ai akwai nassi a kan su tun da annabi ya ce kaza annabi ya ce kaza ya ta ɗibo ƙarirai wa annahum ma'asumuna kuma sai ka ji ƙarya ta biyu yana cewa ai masu su waɗannan limamai goma sha biyu tun daga kan sayyidina ali har zuwa kan almahadi wai ma'asubai ne daga kuskure da sabon allah mushbihan ko mushabbihan lahum bil anbiya'i alaihi musallam yana mai kwatanta su da annabawa Allah madaukakin sarki ya ƙara wa annabawan shi aminci jama'a kun ji wannan maganar a ƙasa sai malam ya ce bal wajen na fi biharil anwari a cikin littafin biharul anwari ma lil majlisi na al majlisi dan shi'a ne a daga ainihin cikin takarda ta 23 zuwa takarda ta 27 wa gairihi da ma waɗansu wuraren a cikin waɗannan littattafan za mu sami min suwaril guluwi ma huwa akthar min zalika za mu samu guluwi wuce iyaka waɗanda ma sun fi haka a nan ne za ka je yana rera waka yana cewa walau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan walau anna abdan ja'a bisayyi'ati gadan wa wadda kulla nabiyyin mursalin wa wali wa qama ma qama qawwaman bila kasal wa sama ma sama sawwaman bila malal arun min adh-dhunubi ma'suman min al-khata sai ce ma yantafi'u illa bi hubbi mu'minin ali yace da a ce bawa zai zo yayi duk irin sallolin da ake na duniya yayi duk azumi yayi duk ibada a same shi bai da zunubi ko kwaya daya yace to duk aikin banza ne a ranar alkiyama in dai baya kauna aliyu kaga wannan guluwi ne guluwi ne wuce iyaka ne to sai malam ya ci gaba da cewa wa hadha aliyun radiyallahu anhu ya kulu ku ji ga abin da aliyu yake cewa la yuhibbuni qaumun hatta yadkhulun na rafiya wasu mutane za su so ne har saboda soyayya da za su yi min sai sun shiga wuta amma ya kasan sayid na ali kenan ya san wannan soyayya ba ta daidai da shari'a ba domin sayyidina ali ba cewa yake son shi haramun bane wato wasu mutane za su zo za su dona min soyayya soyayyar da har sai ta kai su wuta saboda me saboda sun ketare iyaka a wajen soyayya din karanta fathul majidi farko farkon shi da yake magana akan mahabba ibn qayyim yake cewa mafi yawancin mutane soyayya da kiyayya ce za ta shigar da su wuta ko aljanna shine kawai na amanu ashaddu hubban lillah muminai tsananin son su ga Allah ne to wannan tsananin so ga Allah sai ka ɗiba sai ka ba wani shikenan sai a ce shirka ta tabbata kenan a ƙarƙashin wannan sai sai na Ali yake cewa la yuhibbuni qaumun hatta yadkhulu nara fiya wasu mutane za su so ni soyayya da har sai sun shiga wuta saboda ni wala yubghiduni qaumun wasu kuma za su ƙini hatta ya nara fi bughdi har su shiga wuta saboda kina da suke yi ga sha ƙasa mala yace akhrajahu ibnu abi asim fi sunna al-imam ibnu abi asim shi ya fitar da wannan magana ta sayyidina ali a cikin ainihin kitabu sunna bi raqam a lamba ta 983 wa qala al-allamatu nasiruddin al-albani isnaduhu sahihun ala sharti shaykhaini yace albani ma ya ce isnadin wannan magana ya inganta a bisa ka'idoji da sharuɗan bukhari da muslim malam ya ce wanzur na hajjal balaga ka kuma duba littafin na hajjul balaga a cikin lamba ta ainihin wato hudu ba ta ɗari hudu da ainihin sittin da tara a kuma mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da takwas wato wannan yana ishara tare da sharhin ainihin wato na hajjul balaga kenan na ibnu abil hadid zai zo zai mana magana nan gaba kaɗan akan littafin na nahajul balaga za ka ji me matsayin shi kuma wa manaqibul imam eh, imam amirul mu'minin muhammad ibn sulaiman al-kufi da kuma wannan littafin mai suna ainihin manaqibul imam amirul mu'minin na ainihin muhammad ibn sulaiman al-kufi a cikin mujalladi na biyu shafi na 283 wal amali da kitabul amali littusi na imamu tusi duk malamai ne na shi'a shafi na ainihin shida. to kun ji wannan magana jama'a kun ji takhirijinta ko to haka duk wata magana an ka ta sai ka yi takhirijinta haka a ina ka ɗauko ta sannan menene ingancinta Ga shi kun ga shi sai da ya mana haka sai da ya faɗi idda ya ɗauko ta sannan ya faɗi ga wani babban malami ya inganta ta to haka ake tsammani daga gare ka kai ma wa qala aidan har wa yau kuma sayyidina ali radiyallahu anhu ya ce yahliku fiya rajulani mutane nau'i biyu za su hallaka game da ni mufritun fi hubbi wanda ya ƙetare iyaka wajen soyayya ta wa mufritun fi bugudi da kuma wanda ya ƙetare iyaka wajen ƙiyayya ta ina fata an gane kaga wannan jumlar farko ita ta fassara mana ashe can da na ali ya ce wasu mutane za su shiga wuta saboda soyayya ta ashe soyayya wadda take dauke da ifrat soyayya da ya zama ta wuce iyaka ina fata an gane wannan maganar ga tana ainihin wato malam ya sake ishara akan cewa akhraja ibnu abi asim fi sunna ibnu abi asim shi fitar da ita a cikin kitabu sunna bi raqam a lamba ta ainihin wato 900 ko wa 480 lamba ta 984 wa qala al albani isnaduhu hasan ya ce babban malami albani ya ce isnadin shi kyakkyawa ne saboda wasu har yanzu gidadawa ne in an na karatu irin wannan sai su ɗauka ai wai ni albani don wasu har yanzu a duniya wai ba su san akwai wani albani ba sai muhammad awwal adam shi muhammad nasiruddin albani albani nasaba ce gare shi ma'ana nisba ce zuwa ga ina zuwa ga kasarsu ni kuma lakabi ne gare ni don haka ba ma iri ɗaya ba ne kuma wasu na cewa wai ina kiran kaina albani ne wai saboda ina bin albani ina wuce nan na fi karfin in bi kowa duniya da lahira sai muhammadu rasulullahi yawwa hanya ce ta haɗa mu da shi kaɗai don haka shi gare shi nisba ni kuma gare ni lakabi ne don haka ba ma abu ɗaya bane balle ka ce kamar yadda imamul bukhari bukhari gare shi mecece nisba ce muhammadu buhari kuma shugaban kasafa fa shi kuma suna ne don aka ba abin da ya haɗa abin amma mutane saboda gidadanci sai zai an ce albani sai ce albani yake bi ni din na fi karfin ba albani sai dai muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallama allah ya taimake mu don haka albani shi ya faɗi wannan magana albani da ya mutu ni ko gani da raina ina magana yawwa mala ya ce wa hadhihi al-maza'imu to ire-iren waɗannan maganganu da muke gani ana riyawa ana danganta su ga na ali wasuwarul hulu da kuma irin waɗannan surori na ƙetare iyaka da za ka ji ana danganta maganganu waɗanda sun keta haddin imani innama wujidat ba'da muntasafil qarni thalithil hijiri sun samu ne bayan rabin karni na uku ya ainihin wuce ala sahihi ga ingantacciyar magana kun sa abin da ake so a ce abin da ake ce mana anan shine ka dai ji matsayin aliyu game da nuna mishi kauna da soyayya ko to ashe sayyidina ali zai karbi irin wannan muguwar kauna yanzu da ake nuna mishi to yaushe aka samar da waɗannan waɗannan irin kauna da ake nuna aliyu waɗanda suka wuce iyaka to a tsakiyar karni na uku ne aka same su wato bayan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina sun yi inkiradi duk sun kare tafiya ta fara nisa to sannan aka fara samun ire-iren waɗannan abubuwa wa min ma yu'akkidu hadhihi al haƙiƙa, daga cikin abin da ke tabbatar mana da wannan magana ta gaskiya da muka faɗi annana la najidu fi riwayati sahiha almuta'allaqa bi tarihi wa bi tarihi wa ahwali sahaba ma ya على ala wujudil karahiyya almaz'uma baina ali wa كبار min kibari daga cikin abin da ke nuna mana wannan gaskiya ta cewa wannan kauna da ta wuce iyaka da ake nuna wa aliyu har sakamakonta kuma a kisa abubakar da umar da aisha da su zubairu da talha saboda wai ana kin aliyu kuma wai ha a ce wai kaunaka ga aliyu aikin banza ce in kana kauna abubakar sai ka kafa kiyayya da kai da abubakar sannan kauna aliyu za ta yi ya ce to daga cikin abin da ke tabbatar mana da wannan maganar mu dai a cikin riwayoyi ingantattu waɗanda ke da alaƙa da tarihi da halayen zamantakewar sahabbai ba mu sami irin wannan kiyayya a tsakanin aliyu da shi da manya-manyan sahabbai ba bal wajadna ma dullu ala azimi mahabbatihim li ba'dihim ba'dha hasali ma sai muka samu babbar soyayya soyayya ce mai girma tsakanin junansu tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabban nan waɗanda ake cewa wai ƙiyayya ce tsakaninsu wai kuma ba zai yiwu ka ƙi aliyu ka so aliyu ba sai ka ƙi abubakar in ku har ka ce kana ƙauna aliyu kuma kana ƙauna abubakar sai a ce kai na su bi ne kai makiyin aliyu ne munafiki ne kai wai dole sai ka ki ɗaya sannan ya yi so ɗaya to ya ce mu dai ba mu taɓa samun wannan ba hasali ma sai muka ga akasin haka Wasu wasuwaran mushrikatan sai muka ga ainihin wata irin rayuwa mai haske minal isari na fifita kai yadda ike suke fifita kansu wato suke fifita sayid na ali akan in wani abu ya faru sai su ce aliyu kai ka dace ka samu kaza aliyu je ka ka nemi kaza sai muka samu suna suna ainihin haƙura da wani abu sai su baiwa aliyu wal ikha da kuma ainihin yan uwantaka tsakanin manya-manyan sahabban nan da sayyidina ali wal mawadda da kuma kauna wal nushi da kuma ainihin nasiha wal musahara da kuma ainihin surukuntaka ashe al sai muka samu mai dimbin yawa tsakanin sayyidina ali da waɗannan sahabbai jama'a kun fahimci wannan da kyau allazi yaqta'u ma'ahu ko al-munsif al-bahithu 'an al-haqqi bi kadhibi ma yurawwaju min abatil al-adawa wash-shahna wat-tabaghudi ya ce wadda irin wannan kauna da ke tsakanin aliyu da sauran sahabbai da irin yadda sahabbai suke nuna aliyu kauna da zumunci har suka auri 'ya'yan sayid na ali har aliyu kuma ya ɗibi sunan 'ya'yayen shi ya rinka sanya wa abubakar da umar da uthman irin wannan kaunar to dukkan mai adalci albahis mai bincike anil haq wanda yake binciken ya gano gaskiya zai yanke hukunci bi bi ma yurawwaju min abatilil adawa irin wannan ƙarya da 'yan shi'a suke kuzuzutawa da su da kiristoci da yahudawa akan cewa akwai ƙiyayya tsakanin abubakar da ainihin aliyu to yanke za ka ga cewa ashe ƙarya ce wa shahana da kuma ainihin rashin ƙaunar juna da ake cewa akwai tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabbai in ka zo ka karanta wannan abubuwa da za a zo a ruwaito maka a yanzu dinnan za ka gane cewa ƙarya ne wata da kuma bakakkiyayya da ake riya cewa wai akwai ta tsakanin sayyidina ali da manya-manyan sahabbai za ka gane cewa karya ne amma fa ku ji malam ya siffanta wanda zai iya ganowa da siffofi biyu na farko ya ce almunsif ya zama mai adalci ne sannan albahisu anil haq mai neman gaskiya in gaskiya kake nema gashi yanzu nan malam kusan shafi biyu zai ci ko ɗaya da rabi daga cikin littattafan manya-manyan 'yan shi'a amma tun na da zai ɗibo maka irin yadda suka ruwaito ƙauna da ke tsakanin sayidina ali da sauran sahabbai shine zai gaskata maka kenan waɗannan labarai na ƙiyayya da ake bayarwa to daga baya-baya ne suka faru bayan waɗancan da suka ruwaito gaskiya sun tafi sai aka samu kuma waɗanda suke yahudawa ne suka yi tarbiyyarsu da sunan musulunci suka zo suka bata tarihin musulunci gashi ya ce wa min hadhihi suwar almushriƙa daga cikin irin wannan rayuwa mai haske wadda ke tsakanin sayyidina ali da sauran sahabbai alkhulafa khulafa rashiduna thalatha halifofin nan guda uku shiryayyu abubakar siddiq wa umar ibn al-khattab wa usman ibn affan ya aliyan ala min fatima abubakar da umar da usmanu suke ta kwadaitar da aliyu akan ya auri fatima wa sannan suna wa fi jihazihi kuma suna taimaka mishi suna ba shi gudunmawa wajen hidimar auren wa shahadati alaihi kuma da wajen su je su zauna su yi shaida auren jama'a kun ji wannan maganar ko to kun ga yadda ake tarihi yanzu kun ji ya faɗi wannan magana ko to ina hujjar shi tunda ai wannan magana ce ya faɗi ko ina hujjar shi sai ce kala aliyu radiyallahu anhu aliyu allah ya ƙara mishi yarda ya ce a atani abubakrin wa umar faƙala abubakar da umar suka zo gare ni suka ce lau taita rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fazakarta lahu fatima ina ma da ka je ka ce manzon allah kana son fatima mana suwaye suka ba aliyu wannan shawarar abubakar da umar dan allah jama'a ku duba wane ne ya ruwaito wannan magana gashi a ƙasa sai ya ce amali tusi a duba littafin amali na tusi ɗan shi'a ne littafin shi'a ne a shafi na 39 da kuma biharul anwar da littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 43 shafi na 90 da ainihin uku daga nan ya ɗauko waɗannan maganganun zaka ji kamar yadda zai zo ya ce yana ɗibowa ne daga littafan shi'an tukuna ka gane littafan shi'an na asali duk ba su ba da labarin wannan hayaniyar ba kamar daga baya 'yan shi'a suka dawo da suka gane cewa akwai implication akwai matsala in suka yadda cewa a cikin tarihi akwai wani mutum mai suna abdullahi ibn saba sai suka yi marmasa sai suka fara rubuce-rubuce cewa karya ne ma a cikin tarihi ba a yi wani mutum ma mai suna abdullahi ibn saba ba sai muka ce to a koma littattafansu da aka rubuta a cikin karni na uku da karni na hudu sai ga manya-manyan littattafansu rijalul kashi da manya-manyan littattafansu suna ba da labari da tarihi da riwayoyi da suka karbo daga abdullahi ibn saba wato kawai su yadda suke tarihin in suka gane kaza zai implicating ɗinsu sai a ce a cire shi to kaza kuma fa a sa shekara kaza a canza don haka su kansu ka ɗibo littafansu na tarihi kana karanta sai ka ga yayin da wannan ya ce a lokaci kaza aka yi ya ce maka a 1960 sai wannan kuma sai da sai ce maka a 1923 ya za ka iya reconciling tsakanin 1960 da 1923 the conflict is too high ina fata an gane allah ya taimaka saboda haka gashi kun ga a cikin littattafansu ne gashi ya ɗibo abubakarin da umar suke kwadaitar da sayidina ali akan ya je wa manzan allah magana yana son fatima wa qala aidan har wa yau kuma aliyu allah ya ƙara mishi yarda radiyallahu anhu ya ce qala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan allah ya ce da ni in an yanzu tafi fabi dir'ak ka je ka siyar da silkenka kayan yakinka wa'atini bi samanihi ka kawo mini kuɗin, hatta uhayyi alaka walibnati fatima ma kuma yadda zan gyara muku sha'anin aurenku a yi muku gyaran kayan ɗaki da sauransu tafi ka je ka sai da silkenka ka kawo min kuɗin gyara muku ɗaki saboda aurenku da fatima ya taho qala aliyun aliyu ya ce fantalaktu sai na tafi wa bi'tuhu bi arba'ami'ati dirham suda hijiriya ce sai na je na siyar da wannan ainihin silke na wato kayan yaƙi dirhami 400 dirhamin wani iri sai ce sud hijiriya wato baƙaƙe waɗanda aka buga su hijiriya ko hajariya wato waɗanda ake danganta su ga garin hijar ko mun fahimta kamar yadda za a ce rawani ɗan kura ko a ce ainihin wato a tamfa 'yar kaduna to waɗannan ainihin dirhamai baƙaƙe sannan kuma waɗanda 'yan garin hajariya ko kuma hijiriya kira ce min usman ibn affan wa na siyarwa usman dan affan na siyarwa falamma qabattu darahima minhu da na karbi waɗannan dirhami 400 daga wurin sayyidina usman wa qabada dir'a minni shi kuma ya karbi wannan silke daga gare ni qala sai usman ya ce alastu aula bidir minka tunda na sai wannan sulke ban fi ka cancanta rike sulken ba wa anta aula min minni kai kuma baka fi ni cancantar ainihin wato da ka rike wannan dukiya ba wato ciniki ya kullu ni na cancanta in rike silke ko kai kuma ka cancanta ka rike waɗannan kuɗi qultu bala fa qultu bala sai na ce sayyidina usmanu haka abin yake tunda ciniki ya kullu in rike kuɗi na kai kuma ka rike silke qala sai sayyidina ya yace fa inna dir'a to amma saurara ka ji halin dattaku wannan silke hadiyatun minni ilaika to kuma na baka shi dir dir'a wa darahima aliyu ya ce sai na karɓo silken da kuma dirhamin nan 400 wa aqbaltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatarahtu dir'a sai na aje wannan riga wannan sulke wadda rahima da waɗannan kuɗi baina daihi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tuhu bima kana min amri Uthmana na gaya mishi kuma keke da keke yadda muka yi da Uthman fada'a lahu bi khairin sai manzon Allah ya yi wa Uthmanu addu'a ta alheri saboda ya kyautata wa na Ali a sababin auren Fatima wa qabada Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qabadatan darahim sai manzo Allah ya dan danki waɗannan dirhamomi haka wada bi abi bakrin sai ya kira abubakar jama'a ku jufa sai ya kira abubakar fadda fa'aha ilaihi sai ya miƙa abubakar riƙe waɗannan kuɗi wa ƙala sai manzan Allah ya ce ya Ababakrin, ya abubakar ka riƙe waɗannan kuɗi ishtar bi hazar darahim ka tafi da waɗannan kuɗi ka yo siyayya libnati ga 'yata ma yuslihu laha fi baitiha abubuwan da za a je a gyara mata gidan aure domin sayidina abubakarin in ba ku manta ba a karatunmu na sahihul bukhari je kan saurari kaset na uku sai da muka ce sayidina abubakar shine best man shine babban aboki a auren manzon allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu an samu ya a cikin wannan aure mai albarka na khadijatul kubra ga sadaki an kawo to yanzu me za a yi za a yi mata siyayya to wa za a ba sai ya kira babban abokin shi sai ya ɗibi daga cikin waɗannan kuɗi tafi ka je ka yi wa 'yata siyayya za a yi mata gyaran ɗaki wannan me yake nuna mana da abubakar aka yi ruwa aka yi tsaki a auren wa fatima da ali da usman aka yi ruwa aka yi tsaki a auren wa a auren aliyu da fatima to sa'an nan bari ka ji wannan maganar fa sai mala ya ce ka duba kashful gumma kashful gumman nan ba kashful gumma na abdulwahabi sha'rani na ahlus sunna na shafi'iya ba a'a kashful gumma fi ma'rifatil a'imma littafin shi'a ne ka karanta baya akwai qa'imatul masadir a nan ƙarshen littafin akwai lissafin sunayen littattafai waɗanda malamin ya amfani da su na sunna daban na shi'a daban in ka duba za ka ga cewa akwai littafin kashful gumma fi ma'rifatil a'imma na abul fath al-arbali darul adwa beirut su suka buga shi a hijira na da 1405 yau shekara 25 da buga wannan littafin littafin shi'a ne gashi nan a nan ya ɗauko wannan magana a mujalladi na farko shafi na 369 da kuma littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 43 shafi na 130 dan allah jama'a kun ji littattafan farko-farkon da 'yan shi'a suka rubuta gashi suna yaban suna ba da labarin auren auren aliyu da ruwa da tsakin abubakar da ruwa da tsakin usman to ina gaba da waɗannan ƙwari 'yan shi'a suka dawo suna bayarwa daga baya ashe kawai don su zo su rikita al'amarin musulunci ne su ce akwai gaba na abubakarin ai shi ya kaza ai shi ya kaza ai bai sau auren ba ai kaza kaza ai usmanu ai kaza kaza amma ga shi dai kaji daga cikin su amma littattafan nasu na ƙudama'u da mutaqaddimuhum su ba mutaakhirina ba allazina ta'akharu ala sharri qala anas radiyallahu anhu kaji wannan riwayan mafa da za mu karanta yanzu daga wani littafin za a ɗauko ta daga littafin shi'a ne amma ka ji keke da keke kuma yake ɗaukowa ga shi nan sai da suka ruwaito da radiyallahu anhu yace qala anas radiyallahu anhu amma an ga wurin kwari yan shi'a na baya cewa suke anas munafiki ne abdullahi dan umar munafiki ne sa'adu dan abi waqas munafiki ne wai duk wanda da fitinar ta taso sai ce ba zai sa baki ba sai ya ce munafiki ne wato wani ya zagi ne da yara suke su ce in kayi yi shiru ba iyaka in kai magana ba iyaka shine wato dan shi'a in ka ce kana son aliyu sai ce to abubakar fa in ka ce shi ma kana son shi sai ce a kai na su bi ne karya kake ba ka son aliyu to in ka ce a to ni ba ruwana da wannan rikici sai ce to kai munafiki ne wai dole ka yadda aliyu shine zaka so abubakar baka kaunar shi wai kawai abin da suka yanke wa duniyar musulunci shawara kenan in ba haka ba to za ka rayu a cikinsu ma bai na nasu biyin wa munafiki don haka jama'a ku ji kala anasun anas radiyallahu anhu allah ya kara mishi yarda ya ce kala lin biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce da ni in tafiya kai anas fad'u a aba wa umara wa usmana wa talhata wa zubair tafi ka kira min abubakar da umar da usmanu da talha da zubairu waɗannan dama suna daga cikin goma yan aljanna to an lissafa guda biyar daga cikinsu ne ya ce je ka kira su to amma kun san waɗannan gaba ɗaya 'yan shi'a sun yi bambamin ɗinsu sun buga musu bama-bamai gaba ɗayan waɗannan shi'a ba su amince da su ba amma yanzu bari ka ji an zauna ne za a ɗaura auren fatima amma manzo Allah cewa ya tafi ka kira min abubakar da umar da usman da talha da zubairu sai ce wa bi adadihim min al ansar sannan waɗannan mutanen makka ne muhajirai ne to ka samu kuma adadi irin su daga cikin mutanen madina su ma mutum biyar ka zo min da mutum goma qala ana sai ce fantalaktu sai na tafi fada'autuhum lahu na je na kira waɗannan nau'ukan mutane da annabi ya faɗa na kira mishi su falamma zo majalisahum da kowa ya kama wurin shi ya zauna qala sai annabi ya ce inni ushidukum ya ku muhajirai da ansar biyar daga muhajirai biyar daga ansar ya ku muhajirai da ansar ina kafa ku shaida anni qad zawwajtu fatimata min aliyin na ɗaura wa fatima aure da aliyu ala arba a mi'ati mithqalin min fiddatin a bisa sadaki wanda ya daidai da nauyin azurfa 400 Su waye shidin auren almuhajiruna wal ansar amma za mu zo muna karantawa a tarihi idda za ku zo ku ji waɗannan mutanen da suka yi shaida auren aliyu da fatima za ku ji 'yan shi'a sun kafirta su me alherin dan shi'a ne babu alheri a cikin rayuwarsu gaba daya gaba daya sharri don me don alakar aƙidar da yahudanci Da yahude babu wata fuska shi ta alheri gaba daya sharri ne a cikin tunanin shi to haka wannan ɗabi'ar da 'yan shi'a suka ɗako sai suka zama carbon copy sai suka zama copy ne na yahudawa bai hude kullum tunanin makirci ne da sharri a zuciyar shi kullum ka gan shi bakan riga ce da bakin zuciya da bakin rawani da bakar hula komi na bai hude babu rahama a cikin rayuwar shi to amma me yake faruwa shi'a sai suka zama keke da keken carbon copy na waɗannan kullum kiyayya gaba to sai su ce maka ai sahabban ma haka suka rayu cikin kiyayya da gaba amma fa yanzu ka ji tarihi na gaskiya kuma wannan fa daga su ne jama'a don za ka zo ka ji malam zai ce waɗannan littattafansu kenan to ina kuma mu waɗanda su suka ruwaito gaskiya ya ce in ka duba za ka samu ɗarurukan riwayoyi irin waɗannan waɗannan a nasu ɗin kenan gashi nan sai yake cewa wannan magana da muka gama karanta ta ka karanta ta ga ta nan a cikin kashful gumma mujalladi na farko shafi na 358 da biharul anwari a cikin ainihin mujalladi na 43 shafi na 119 allah ya sa kai dan shi'a da ke sauraron mu kana da wannan koko an baka da mujalla shine sharrin jama'a ba a karantar da su kuma an sa sun rena duk malaman da ke anguwanninsu don me dan in aka basu suna ganin mutuncin malaman da ke anguwanninsu to za su lallaba su je su ladabi su koyi karatu kenan to ku sa yi tawaye ga waccan bakar da awar ta yan daba ba ku ga abin da ya faru ga hamza lawal kenan da ya lallaba ya tafi je iran ya karatu ya zauna ya gogu da karatu da ya dawo sai gane kai karatun nan fa ba wasa ba ne to in fa aka ga mutum da karatu to ba abin a wulakanta ba ne a ran nan sai muka haɗu da wasu marasa kunyan yara a kaduna 'yan shi'a sai na ga suna girmama ni sai na ce a kun san ni fa ba a min tadlisanci na ce ku dubi ido na koro koro ni dan bariki ne na ce wannan me ya faru sai suka ce a su yanzu malamin su ya ce musu daina wulakanta malamai na ce a waye malamin ku suka ce Hamza Lawal na ce a ku fara min gaskiya zazzaki fa suka ce a wannan yan daba ne billahi al'azim abin a arewa house muka yi taro har shi Hamza Lawal din ya zo wurin taron suka ce wannan tafiya ce ta 'yan daba su gaskiya malamin su ya je yayo karatu ya ce wannan kuskure ne a ce malami yana da karatu a sa marasa kunyan samari suna wulakanta shi don haka su ba wannan tafiya suke ba yanzu sun bar zazzakiya to suna cewa sun bar zazzakiya sai na ce kun koma hamziya a ni kan ai baki na baya haulan magana balle a ina ina baki na sam ba hailan magana balle ya taimama sai dai alwala jike yake sharkab saboda haka wanda ya karatu jama'a in kai mai karatu ne ka je ka samu waɗannan littattafai ga sunan na shi'a ne ka je ka karanta amma an cuce ka an barka ba na hau ba sarf ba balaga ba adab ba tafsiri ba hadisi ba fiƙihu an barka kawai ka zama ɗan oda ma'ana sai dai a ce maka yi kaza sai ka yi to bar kaza sai ka yi amma da umarnin mai babu a littafi to kaga aka same ka haka to shi kenan kai ire-iren waɗannan maganganun ba yadda za ka iya koma ka je ka duba su ba yadda za ka koma saboda tafiya ce ta 'yan daba kuma wannan sunan daga su hamza lawal ne su waɗancan 'yan daba ne su kuma waɗancan karatu suke yi don haka su sun san ciwon karatu in suka ga mai karatu ai shi yasa kuka ga malamai suke cewa duk yadda za ka ka nemi ilimi a wurin malamai domin za ka mutunta ilimi kuma za ka mutunta malamai amma ba ka nemi ilimi a hannun malamai ba ka san mutuncin ilimi ba ka san mutuncin malamai ba me zai biyo baya wulakanta ilimi da wulakanta malamai shine abin da suke yi malami ba komai bane a wurin yan shi'a saboda me saboda su ba karatu ce babba a ajanda su ba su yan daba ne to shine su su hamza lawan suka zo da karatu shine suka yi ta sa karatun a rediyon nagarta kuma kowa ya ji irin karatun na mandiki dai da sauransu na shi'a ko to allah ya kiyaye gaskiya dai haka za ta ta halinta don haka ku je waɗannan maganganun jama'a duk daga littafan shi'a ne ake ɗakowa sai kuma ya ce aliyun radiyallahu anhu yuzawwiju wannan yuzawwiju ne kasra ce a karkashin fata eh, shadda din na ibnatahu umma kulthumin binti fatimata min umar ibn al-khattabi aliyu allah ya kara mishi yarda ya aurar da eshi mai suna umma kulthum yar fatima gawa ga umaru dan khattabi radiyallahu anhum ajma'ina allah ya ƙara musu yarda baki ɗaya. jama'a kun ji aliyu ya ɗauki 'yar da fatima ta haifa ya aurawa da sayidina umar don allah in akwai gaba aliyu zai ɗauki ƙanwarsu husaini eh ya danka ta ga sayidina umar haka 'yan shi'a ku je ku yi nazarin karatun da ake gaya muku na ƙanzon kurege wannan maganar jama'a ba fa a littattafan shi'a aka ɗauko ta ba tukuna gashi a ƙasa sai ce littattafan sunna a cikin littattafan shi'a gashi a ƙasa sai ce a duba furu alkafi alkafi fil furu ba alkafi fil usul ba kitaban nikah a duba littafin aure babu tazwiji ummu kulthum sunan ma babin kenan babin auren ummu kulthum a cikin mujalladi na biyar shafi na 346 wa kitabar talaki da kuma kitabar talaki littafin saki na cikin wannan ainihin littafin babul mutawaffa anha zawjuha babin da ke bayani akan hukuncin matar da mijinta ya rasu ya batta a cikin mujalladi na shida shafi na 121 kun ji waɗannan malamai na shi'a su ne suka ruwaito to da ya gama kawowa sai ya ce wa kablaha kafin waɗannan littattafan ma akwai sunan haƙi ya ruwaito fi sunan al shi kuma malamin sunna ne a ina a cikin mujalladi na bakwai shafi na 63 da kuma musannaf na abdulrazak a cikin mujalladi na shida shafi na 163 jama'a kun ji kat kenan a yi magana a ce littafi kaza juzi'i na kaza shafi na kaza to jama'a kun ji aliyu ya aurar da yar shi wadda fatima ta haifan mishi ga sayyidina umar to me ya rage kuma akwai gaba tsakaninsu babu gaba aliyu zai yadda a ce ba zai yiwu a ƙaunace shi ba sai ana ƙin babban sirikin shi umar koko aliyu duk bai da hankali koko taƙiya ce koko tirsasa shi aka yi sannan malam ya sake cewa علي رضي الله عنه يسمي أولاده بأسماء إخوانه وأحبته في fillahi ta'ala. ga kuma sayyidina ali allah ya kara mishi yarda ya sanya wa 'ya'yan shi sunayen 'yan uwan shi da kuma masoyan shi a cikin addinin allah maɗaukakin sarki su ne abi bakr siddiq wa umar ibn al-khattab wa uthman ibn affan wa yusni alaihim radiyallahu anhum jami'an bayan ya sanya wa 'ya'yan shi waɗannan sunaye Yawa abubakar takwara Yawa umar takwara yawa usmanu takwara sannan ya rinka yaban abubakar da umar da usman a ina aka ɗauko wannan magana ga ta nan sai ce unzur kutubal ansab sai ce ka duba littafan da ke kawo tarihi game da nasaba kamar wanne sai ce ka umdatu talibi libni umba wal ansabi lissam'ani duk dukka duba waɗannan littattafan baki ɗaya Za ka samu asalin waɗannan maganganun ga sunan aka ɗibo su sai sake cewa kama aliyun aliyu radiyallahu anhu Allah ya ƙara mai yarda ya ce. wannan maganar da na ali yake faɗi jama'a ku saurara daga nahajul balaga ma aka ɗauko ta yana faɗa wa jama'ar shi ne mabiyan shi ya yace laqad ra'aitu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na ga sahabban manzan Allah hakika fama ara ahadan minkum yushbihuhu ban ga ko ɗaya daga cikin ku da ke da'awan mabiyana ne wanda ya kama da su ba domin laqad kanu yusbihuna shu'san hubran sukan ainihin wayi gari jikinsu kansu yayi mutsu-mutsu ba a taje shi ba jikinsu yayi busu-busu da ƙura me yasa wa qad batu sujjadan wa kiyama sun kwana suna sujuda suna tsayuwar sallah saboda haka sun waye gari mutsu mutsu saboda sun yi kace kace da ibada sayyidina ali ya ce yurawihuna jibahahum suna aikatar da goshinsu wa junubahum da ɓangarorin jikinsu wa na ala mithlil jamr suna tsayawa a tsaye suna sallah kama akan garwashi suke tsaye min zikiri ma'adihim saboda tunanin makomasu rana alkiyama ka anna bauna a ayunihim rakbun rakbul mi'za kai ka ce goshinsu da ke tsakanin idanuwansu kamar gwiwar akuya ce dubi gwiwar akuya yadda take kirci kirci ko to haka in ka shafa goshinsa habban manzan Allah Aliyu ya ce ka ji kamar gwiwa akuya ce me yasa min tuli sujudihim saboda dadewa a sujuda da suke goshin ya yi kanta kun gane kamar gwiwa akuya saboda tsawon sujuda da suke Si ma fi wujuhihim min asarin sujudi ko sai ke cewa iza zakarullaha na ga waɗannan sahabbai na manzon Allah in suka ambaci Allah hamalat yunuhu sai idanuwan sai su ciko wa madu kama ya midu shajar sai ka ga ainihin wato suna kakkaɓewa kamar yadda bishiya take kakkaɓewa yawmar rihil asib wato bishiya idan iska ta taso mai karfiya take zaga tana kakkaɓa tana layi ko to haka za ka ga ainihin wato suna kuka suna rangaji a cikin ainihin sallah kamar yadda bishiya take saboda tsoron allah wannan magana ga ta mala ya ce a duba nahajal balaga littafin nahajul balaga a cikin hutuba ta rakam 97 hutuba ta 77 saba'a wa tis'in ko casa'in da bakwai ya ce a duba nan to ta iya yiwa ka ce to amma me yasa kuka ɗauko littafin na hajjul balaga kuka yi hujja da shi littafin yana da inganci ne kun amince da shi ne sai malam ya ce wa kitabu na hajjul balaga shi littafin na hajjul balaga wa in kunna la na'taqidu sihhata nasbihi ila ali radiyallahu anhu ko da ike ba ma kudurce ingancin danganta shi zuwa ga na ali illa anna hadha min babil ilzami sai dai wannan kuma daga cikin babin ilzami ne an lazimta musu ne ba dai sun ce sun yadda da littafin na nahajul balaga ba amma suna zagin sahabban manzan Allah to shi aliyu ga abin da yake faɗi na alheri game da sahabban a cikin littafin da suka yadda da shi ko kun fahimta jama'a ya ce wannan ilzami ne a min kutubihim daga littafinsu ake lazimta musu hujja amma kutubi ahli sunna ya ce amma littattafan ahli sunna kuwa fahiyya mali'atun min zikiri sana'i ali ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ne shekhaini ce littattafan ahli sunna a cike suke da ambaton alheri da sayyidina ali yake wa sahabban manzon Allah musamman abubakar da umar sai ce wanzur misalan ala zalika ko ma azkuruhu an abi bakrin wa umar fi tarjamatihima ya ce ga misali ka je ka duba abubuwan da zan ambato maka irin alheran da aliyu yake faɗi game da abubakar da umar ya ce ka duba a cikin wannan littafin da muke karantawa a can wajen tarihin abubakar da umar za ka ji kalmomin yabo na alheri da aliyu ya yi waɗanda suka zo a cikin littafan ahalus sunna yanzu kenan wannan ya nuna waɗannan maganganu sun dace da maganganun da allah ya siffanta sahabbai da su sun dace da siffofin da manzan allah ya siffanta sahabbai da su don haka samu wani yanzu yana suka kuma da sunan ɗan shi'a ne ya ce to kai wannan addinin suwa kake addinin yahudu kake yi gashi nan sai yake cewa wali aliyin min alwaladi aliyu yana da 'ya'ya waɗanda maza ne daga cikinsu akwai abubakrin wa umar wa uthman duk aliyu yana da waɗannan 'ya'yan kutilu ma'al husaini kuma an kashe su ne tare da sayyidina husain fi taf da aka je aka kashe su a taf za mu zo mai magana dangane da kisan sayyidina husaini a ina aka kashe shi wa ya kashe shi yawa aka kashe shi tare da suwa to har da 'ya'yan sayyidina ali aka kashe shi 'ya'yan masu suna abubakar da umar da uthman yanzu tsakani da allah idan mutanenmu ne na sunna suka tashi kashe husaini za su kashe kuma takwarorin abubakar da umar in abin kungiyanci ne za ku karanta a cikin littafin nan tun kafin mu je za ku ga 'yan shi'ar aliyu su ne suka kashe waɗannan daga cikin gillin da suke suna jin haushin waɗannan 'ya'yan don mai aliyu ya sanya musu sunayen manya-manyan sahabbai don haka da suka zo kashe husaini sai suka hada haddasu jama'a za ku ji tarihi garan dangan gariya fa sabanin duk wannan hayaniya da kuke ji kuma wannan darasin na tarihi fa revolution din da zai ba wai akan waɗannan 'yan shi'a da waɗannan yahuda da orientalist ba har malaman nan na ahalus suna da suke jawo muku tarihohin nan na ƙarya da tatsuniyoyi kunne ya girmi kaka tun ana wa'azi shekara talatin kake jin ai manzo Allah ya je yana yawa daji sai ga wata tsohuwa ta ɗauko ice tana cikin tafiya sai kama mata ya karɓe ta bayan can sai ta ce yaro zo kai na ga mutumin kirki ne kaji kaji kaji wani yaro fitinin ne sai ce ai baba ne na shi a ina kuka samu wannan da isnadi ƙarya kuke yi sai kun ci wuta sai ku tuba suna nan mal'a a cikin wa'azozinku kun sassaka su tatsuniyoyi da bankaura kuna ta kawo su na shirme tun da aka ce tarihi za a karantar da ku kuma tarihin nagari to lallai waɗannan kisoshi sun kaɗe allah ya taimaka gashi malam yake cewa wa umar minal ko ma'amurain minal mu'ammarina minal mu'ammarina gashi nan sai ce ainihin wato ko Eh, ka duba littafin biharul anwar a cikin mujalladi na 42 shafi na 74 ko wa shajaratu zakiya da kuma littafin a shajaratu zakiya fil ansabi duk wannan littafan shi'a ne a shafi na 413 dukkansu sun tabbatar da me sun tabbatar da cewa waɗannan sunaye sayyidina ali ya ɗibi sunayen abubakar da umar da uthman ya sanya wa 'ya'yan shi na cikin shi ko ko tirsasa shi za a yi tirsasa shi za a yi daga cikin waɗannan 'ya'yan ma akwai waɗanda bayan sayyidina abubakar da umar ne sun rasu aka haife su amma saboda ƙaunar ta sayyidina abubakar da umar tana cikin zuciyar aliyu ya ɗibi sunan 'ya'yan shi ya sanya musu bayan su sun mutu balle ma a ce suna da rai ne ya yi irin abin nan ne da ake cewa mujamala sai ka ɗauki kai kana minista sai a yi maka haihuwa sai ka sa sunan shugaban ƙasa don neman me don neman zulfa don neman kusanci ko to sai dina abubakar ɗin ma da umar ba sa duniya amma aliyu ya ɗibi sunan ƴaƴayen shi ya sa musu saboda me akwai ƙaunar suna da rai ko bayan sun mutu wa inni kama zakartu fi awwal kitab kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra ni nan kamar yadda na faɗi a farkon littafin nan sadda na ƙura zan yi rubutu game da tarihin nan tare da cewa wannan malamin fa jama'a masters yake da shi a cikin harkar tarihi a sadda ya wannan rubutun amma yake cewa sadda zai wannan rubutun yana miƙa wata kafar yana ja da wata ma'ana yana yana tantama hatta ra'aitu anna min al-maslahati an aktuba fi hadha bima yassara Allah ta'ala li sai na ga cewa ai ba komi yana daga cikin maslaha alheri ne in zauna in yi rubutu akan wannan matsala ta tarihi wa zalika na yi haka ne kuwa ba'ada istisharati man athiqu bihi min ahli ilmi bayan da na nemi shawara a wurin waɗanda na amintu da su daga cikin malamai fama kana min haƙƙin fa min Allah ta'ala don haka abin duk da aka gani daidai a cikin wannan littafi daga allah ne wa ma kana ghaira zalika fa min nafsi wa shaitan abin duk da aka gani kuma sabanin abin da yake daidai to wannan ba daga allah ba ne ni ne ne wannan kuskure kuma shaitan ne yasa abin da kuma nake roƙo allah ya gafarta mini haka tsarin malamai yake a wajen rubutu jama'a kun ji fa har yanzu ba a fara littafin ba dinnan muqaddima ake fa sai ya ce wasa wa fi hadha al-bahthi fatratan zamaniyatan min ahammil fatarati fi tarihi na tawil a cikin wannan ainihin bahasi da zan yi bincike da zan yi zan ainihin tattaba ko zan tattauna game da ainihin lokacin nan ne na zamani mai muhimmanci daga cikin zamunan tarihinmu mai tsawo wahiya ma baina wafatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ila ihda wa sittina min alhijratin nabawiyatil mubaraka shine daga sadda manzon Allah ya rasu zuwa shekara ta 61 ta hijira annabi mai albarka sallallahu alaihi wa alihi sallama wa kad kasamtu alkitaba ila muqaddima wa thalathati abwab na kasafta littafin zuwa ga akwai muqaddima da kuma babuka guda uku wannan shi yake nuna maka this is an academic research yana gabatar maka da shine with a research methodology process yaya ake bincike ba kawai ka zo kana rubutu gaba na warware baya baka da kan gado ko kuma ka zo wa'azi wai mutum ya zo har ya zauna a wurin wa'azi wai bai san abin da zai wa'azi a kai ba sai ya zo ya zauna dan abin da ya ji wanda ya gabatar shine shi kuma zai samu wasu kalmomi a nan sai ta kame kame don haka ya sunan wa'azin babu sunan wa'azin kamata wai za ka yi wa'azi ya sunan wa'azin me za ka tattauna don matsaloli ne na ilimi amma irin wannan wa'azi kawai kun ga mutum ya zo mashin ɗin shi ya yi faci a gefen masallacinku ya tsaya a mishi shi faci an yi sallah a zahar to ala gafata mala a mana wa'azi ku gyara mishi mashin ɗin shi ya tafi anguwarsu yana cikin preja mashin ya yi faci bai kai cefa ne da wuri ba kawai ya yi sallah a zahar? kawai sai ka ji wani ma dan karambani fa ba ma dan rashin ladabi ba zai nemi izinin malamin ba kawai zai miƙe ce jama'a mun yi wani babban bako saboda haka zai tashi al'ala ta malam bismillah haka na taba wasu a gombe jama'a kawai na je mota ta ta nok fa ina gudu zan tafi abuja zan je hada business ina mota ta yi nok a akko malam na je kawai na kwana a gombe ina fama da prejan na matsa bakaniki a yi sauri a ɗora sabon inji fa gari ya waye in je in hada harkokina kawai shi kenan wai an zo wai alaga mata malam kaza kaza ni ce ni ya ce e. na ce kai ka san ne ya ce e. na ce to kai karya ya ce ba albani bane na ce a karya kake yi sai mamaki to wa ya sa shi karya yi babu ladabi a cikin tsarin mutanenmu gaba ɗaya kawai kana fama da wani humudi a cikin zuciyarka ko a kanka kawai sai a zo a ce maka wuta shi kai wa'azi wa'azi shirya shi ake jama'a za a wa'azi ranar kaza ga watan kaza daga karfe kaza zuwa kaza akan kaza akan kaza akan kaza akan kaza sai a zo a yi wa'azi na ilimi amma kawai jama'a mutum ya zo kawai sai ku ga kuma wai kawai malaman alfahari suke da haka wai su ba sa yin lesson plan ba sa lecture plan ba sa topic ba sa komai wai kawai zuwa zai tsaya gaban microphone ya ta surutu ya ta surutu this is not academic don haka dole ne ku ilmantar da tsarinku yanzu a tsarin ilimi yake nuna mana ya kira wannan rubutun nashi bahasi bincike ne ya je yayo don ba gwaninta ba ce wai shi da ka zai ta wa'azin to da ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan ya kamo nan don haka sai gama babu reference ko kuma ta ƙure reference na karya in ka ɗauko ka ce mishi to malam ga littafin nan na ji ka faɗa sai ce ni ma ban taɓa ganin littafin ba wallahi al'azimi wani ya taɓa mana wa'azi a anguwar mu annan kofar gida alhaji usman mai agogo ya ce sunan darimi sai kawai sai na je na ɗauko sunan darimi kusa da gidanmu ne na ce mishi malam ka ga littafin don allah ina wannan magana take sai ya ce ya rantse da allah shi ya bai taɓa ganin sunan darimi ba wallahi al'azim kuma dukkan ku kun san shi da zan ambaci sunan shi to me amfanin irin wannan jama'a mai amfanin irin wannan da hakan za ka yi wa'azi a rinka baka lokaci ka je ka shirya don ka zo ka gabatar da abin da bayan shekara talatin ba za ka zo ka ce ai ka gane abubuwan da ka faɗa ba daidai ba ne amma kawai an tare ka ka zo kana ta kame kame bayan shekara biyu ma in ga je kai karatu sai ka ce duk abubuwan da ka faɗi ka gane ba haka ba ne saboda dama ba a baka lokaci ka je kayan risaci ba to kuma shine abin da nake faɗi saboda galibi mutane ba su koyi ilimi ne a hannun malamai ba in ba haka ba in ka koyi ilimi a hannun malami bayan ya koya maka karatu about to graduate you sai koya maka research methodology za ka ga duk mutumin da ya kusa gama jami'a ko diploma ne ko nce ne ko wane ne sai a ce ana so ya rubuta project za a koya mishi ya ake rubuta kaza ya ake rubuta kaza ya ake rubuta kaza ya je ya rubuto chaptoci guda tara sai a ce an soke guda shida saboda mai saboda a nunar da shi ya iya ya nuna don kai ya fita ya zama bad ambassador to the institute Allah ya taimake mu Malam ya ce ya kasabta wannan littafin nashi zuwa ga muqaddima da kuma babuka guda uku ammal muqaddimatu ita muqaddimar fazakar tufiha fiha thalathata maqasid muhimma sai na ambaci abubuwa guda uku manufofi guda uku waɗanda suke masu muhimmanci al-maqsadul awwal manufar farko ita ce kaifiyatu qira'ati tarih ligiji gabji kaji ma wai ba ma rubuta tarihi ba yaya ma ake karanta tarihin zai koya maka yaya ake karatun tarihi yanzu nan galibi littafan tarihi ne na zo da su waɗanda galibi in magana ta kama za mu magana a yau ko a gobe insha Allah galibi su ne 'yan bokon ƙasan nan da 'yan bokon yammacin afirka suke dogaro da su su ne ire-iren littafan da ake ishara a jiya waɗanda suka rubuta su yahudawa ne da kiristoci da kuma musulmi jahilai waɗanda ba san komai a cikin addinin musulunci ba don haka sai kai ta ganin tatsuniya da shirme amma duk gashi sun rubuta da turanci sannan wanda ya je waye islamic studies kuma wannan za a koya mai idan ya dawo shi kuma zai karantar da yara a sakandare wai wannan abin zai koyar sai a waye gari gaba daya an raba mu da hakikanin addinin musulunci don haka ahalus sunna kuci na daɗe na faɗin wannan magana cewa ya kamata ahalus sunna su dawo cikin taitayinsu wai waɗanne irin makarantu muke tura 'ya'yanmu na naziri waɗanne irin makarantu ne ke karantar da 'ya'yanmu a firamare waɗanne irin makarantun sakandare ne suke karantar da 'ya'yanmu a ina ne 'ya'yanmu da ƙannanmu suke diploma a ina ne ake samun digiri shin ire-iren wannan karatun na secondary school da irin wannan diplomar da digiri din na musulunci irin su ne karatun musuluncin da muke nufi waɗanda za su kai mu tudun mun tsira gaskiya ba irinsu ba ne akwai buƙatar a zauna a shirya wani sabon curriculum a tsara sabon syllabus a zauna a karantar da al'ummar da su za su ɗabbaƙar da wannan saboda aka tuntun nake cewa amma ahli suna sai ba su gane wannan maganar ba amma alhamdulillah tunda Allah ya azurta mu da kuɗi mu yanzu zamu yi kuma zami da gwargwadon ikon mu ne in ya so idan mutane suka ga menene ake nufi in ba haka ba jama'a wallahi na fi shekara ashirin da wannan tunanin har wani lokacin na kwanta sai in ce wai ahli sunna wai waɗannan makarantu na haya islam da suka tura 'ya'yansu ake karantar da 'ya'yansu da waɗannan fcs da waɗannan universities da ake karantar da mutane arabic and islamic studies wadda ake cewa ai karatu na addini waɗannan su ne irin makarantun da ake cewa haihata haihata waɗannan kawai ala illa ta kun ibilun sami izani in baka samu naman raƙumi ba sai ka gada da kawai don haka ba za mu ce kar ku je su ba amma mai ruɗani da abubuwan da ke cikinsu yana da yawa ai da nake cewa na dawo zariya zan zo in zauna don karantawa mutane suna ganin karamin asamen ne a kaina ba ƙaramin asamen ba ne abu ne manufa ce da nake da ita wadda ta fi shekara goma sha biyar ina rubutu a kanta ina cewa kuma tun da allah ya haɗa mu da marowatan masu kuɗi a garin waɗanda za su gina mana inda za mu ɗabbaka abin da muka je muka kashe mu muka karantar allah ya azurta mu sai gashi allah ya azurta mu alhamdulillah amma jama'a in ba haka ba wallahi azimi irin wannan manufar na faɗe ta kyas a cikin kasadin a hakamul jana'iz mutum bai taɓa ganina ba ni je ya ɗauke ta ya ɗabbaƙa ta a garin su yi musu azuzuwa guda 26 to the international standard gini aka yi musu ko ina ka je ginin yayi a duniya a ƙauye ya je gina musu makaranta aji 26 sai bayan da ya gina makarantar sannan ya nemi ma ya sanni sannan aka zauna ake tsara yaya za a yi a cimma wannan manufar duk garin da ka je sai ka je a nan kaduna wallahi yau wata uku na ga wata mata sai ta ce malam ka zo mu je ka ga makaranta ta shawarwarin ka ne ka ne ne ta ji sai in zauna ina rubuta tana nan to ka zo tun da kai ne ka samar da abin nan din har yau ma ban samu lokaci na je na ga makarantar ba amma a nan ga masu kuɗi muna da su su gina mana makarantar mu ɗabbaƙa mu karantar da 'ya'yansu fa wannan tunanin tun ban yi auren fari ba nake yin shi ba wai 'ya'yana balle a ce yana yi ne dan amfanin 'ya'yan shi amma sai suka kasa fahimta duk sanda aka kawo maganar tunaninsu shine yana son ne a gina shi ya daga yana son ne a gina shi ya daga to Allah ya gina abin shi ba shi kenan ba amma jama'a fa haulan za a ce dan ahlus sunna ya tafi ana koya mishi irin wannan syllabus a diploma ko a nce ko a digiri wanda syllabus ne na fada da musulunci ake koya mishi in kai baka sani ba sadda duk muka yi waɗannan karatutukan jama'a da yake zagewa muke muna karatu sannan muna tafiya wurin malamai da suka amsa suna na sunna suna karantar da mu muka da ana laccafa magana lecturer zai faɗi kana ɗaga hannu sai ce kai yayi banin naka daga magana har kai graduating ya haramta maka magana wai kai yau me yasa jami'a wurin yanci ce ya barka kai magana mana yana karantar da kai islamic studies yana karantar da kai islamic law yana karantar da kai the history of islam me yasa ba za ka yi magana ba saboda me saboda ya san wani gurɓataccen abu ne da yake faɗi wanda in kai gyara a kai ya rage mai ko ya karɓa girman shi ya karu shi ko bai son girma ta irin wannan halin ko kuma ya ki karbe dalibai su gane huhun ma a ne don haka lokacin sai mu ta tara dalibai muna group studies sai mu ce kun ga wannan laccar da aka yi mana yau kun ga duk shirme ce karanta nan karanta nan to yanzu abin da zaka ce dalibai nawa ne suke dirasa islamiyya yanzu a jami'ar bayero da dan fodiyo da sokoto da maiduguri da ina ne waɗanda ba su da kwakwalwar gane haka haka ake ba su wannan shirɓaguwar su kuma su je suna bayar da ita kenan ashe ahli sunna suna da buƙatar su samar da makaranta nazari and primary shi wannan project da nake cewa wai ina da shi na gine-gine mutane suna ganin ƙaramin project ne na rantse da allah idan ina da dala biliyan so biliyan kai ka ce trial kai ka ce malala gashin tinki ya ba iyaka wallahi duk a wannan project din zai tafi saboda abu ne muke so jama'a zariya ta amsa sunanta da aka ce zariya birnin ilimi ka zo ka sami ilimi qualitative ilimi din yadda duk inda ka je duniya za ka fuskanci duniya eh ka karantu abin da suka yi a kasar indiya kenan su al'allamatu dihlawi yau shekara 109 ana cewa abin ba zai yiwu ba suka ce a wurin allah ne sai gashi yanzu suna da aljami'atu salafiya jami'ar da take graduating komai haka in muka kawo nan tunanin sai a ce yaushe zai yiwu ba zai yiwu ba sai gashi nan mu din sai Allah ya nufin jaraba mu don abin da nake cewa kenan jarabawa ce da Allah ya tayi sai danno mana kudin ya gato da gaske ne ko kuwa za ku je ku yi ta gina manya-manyan gidaje kuma jarabawa ce duk abin da ka faɗa wa Allah Allah zai jaraba ka annabi kuma Allah bai jaraba shi akan kuɗi ba sai ya jarabce shi akan yaya to mu kuma da muke cewa da muna da kuɗi da mun yi kaza sai Allah ya ce to ga kuɗin nan ku yi mu gani to kuma sai muke roƙon Allah ya sa mu iya cinye jarabawar amma jama'a ya kamata mu gane rayuwar 'ya'yanmu da mustaqbalin ahli sunna yana cikin haɗari a bisa yadda wannan gurguwar tafiyar take tafiya sai ka je ka ga ɗan ahli sunna ya gama sakandare school ta musulunci amma ilimin da ake buƙatar shi ya samu a musulunci bai same shi ba me yasa saboda wani gurbataccen curriculum ne da syllabus ya graduating din shi duk gasu nan haka muke fama da su to amma ba laifin kansu ba ne ba a shirya musu yanayi ba ne ran nan nake gaya muku ok mun samu fili yanzu na darul hadith a kaduna mun je muna neman abuja ok an ba mu approval za mu samu sai wani yana cewa to kana ta tara fili har yanzu ba a gina ko ɗaya ba sai na ce ba komai in muka tara filayen muka mutu in 'ya'yanmu da magadanmu suka taso ɗalibai su yanzu me za su yi gini su yanzu ba su da matsalar mu yanzu da an samu mana da filin da me za mu yanzu foundation ne gashi can jama'a foundation na makarantar can fa kawai azuzuwa nawa ne azuzuwa shida ne a miliyan shida dubu talatin ne babu yanzu mai kake tunani idan da muna da filin wannan miliyan shidan da waɗannan kuɗin da aka sai filin ba ɗora za a yi gini ba saboda haka abin da nake nuna mana jama'a ƙalubale ne mai girma a kanmu shi yasa duk waɗannan da za a zo a haimala ana son gaje kai wa'azi a damaturu ai wani ana ai mu yanzu abin da ya dame mu tukuna zariyan ta nunan ne ku duba yanzu nan rumfa kwano ce fa muke wannan karatun a ciki ko ba rumfa kwano ba ce nan ma rumfa kwano ce rumfa kwano ce ko ba haka ba ba mu da standard hall tafi masallacinmu na mu ci ka gani masallaci ne tun na gargajiya irin na da aka yi ta cin ɗakuna aka yi ta cin ɗakuna aka yi ta cin ɗakuna haka ne ko ba haka ba abin da ake cewa tafi mai duguri ka je ka gani ka je ka gan mutum ɗaya a cikin wata uku sai gina musu narkeken masallaci da azuzuwa hamsin zai kira su ya ce gashi nan na baku ustaz a dai ci gaba da uwata ta mutu a ringa mata addu'a na gode allah ramma na gode allah ramma shikenan ku je maiduguri ku gani jama'a makarantu nawa ne a maiduguri duk wanda ya gamo jami'ar islamiyya ya dawo yana da wadatacciyar makaranta da yake karantawa da masallaci da sauransu to saboda haka jama'a addu'a za mu ci gaba da yi allah ya tabbatar da diga mu kuma allah ya kara mana kuɗi da karatu kawai shi kenan eh. shine malam yake cewa al-maqsadul awwal kayfiyatu qira'ati tarikh malam zai magana dangane da yadda ake karatun tarihi al-maqsadu thani liman naqra'u fi tarikh gawa za mu karanta wa tarihin abin da yake magana littafin wa ya kamata mu karanta a cikin tarihin al-maqsadu thalith manufa ta uku wasa'ilul ikhbariyina fi tashwihi tarikh hanyoyin da 'yan shafa labari shuni suke bi wajen gurɓata tarihi al na su ne waɗanda suke ɗibo labarai ba tare da wata manufa ba sai don rikici kawai to wace hanya suke bi waɗanda irin hanyoyi suke bi wajen shawwa wajen gurɓata tarihi kaga wannan za ka ɗibi ilimi a ƙarƙashin wannan babin mai ɗimbin yawa yawa suke bi suke gurɓata tarihi shine na gaya muku akwai inda in ta kai ta komo sai su ce to a ƙaryata mutum kaza don in ba a karyata kaza ba an ce wane ma ba a yi shi a tarihi ba kun san sai da 'yan shi'a suka kai suna neman su ce wai abu huraira ma dubarudu ne ba a yi shi ba ba wata shakhsiya there wasn't any personality in the person of abu huraira in the islamic history sai da suka kai suna faɗin haka saboda sun ga hadisan na abu huraira in ma aka bar hadisan da abu hurairan a tarihi to raddin ma ba zai yiwu ba sai suka ce ai musun ma abu hurairan a ce ba abu huraira duk waɗannan na daga cikin hanyoyin wa amma babul awwal ya ce babin farko fasarratu fihi al-ahdath at-tarikhiyya min wafati nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ila sanati ko 61 min al na an-nabawiyya yace a cikin babin farko zan kwararo irin rigingimun tarihi da suka faru wato matsalolin tarihi da suka faru daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama har zuwa shekara ta 61 ta hijira wa kad buhimma muhimma fi hadhihi al ya ce a wannan ɗan lokacin wato wannan lokacin daga rasuwar annabi zuwa shekara ta 61 na ambaci matsaloli masu muhimmanci ne waɗanda suka faru amma sai ce bil asani da sahiha da isnadodi ingantattu waɗanda mutanen kirki suka ba da labari kadral mustapha da gwargwadon iya iyawata ma'at tambihi ne ina kawo faɗakarwa ala ba'adul qisas akan wasu kissoshi na labarai almuzawwara waɗanda aka ƙirƙire su aka faɗe su wal abatil da kuma maganganun banza yana yana kawo tarihin kuma sai rinka ce maka a ƙarƙashin wannan matsala amma fa an ce kaza sai ka ji wata magana ce wadda kai da a kanta aka gine ka a haya islam sai ka ji ya ce maka ƙarya ce akwai aiki fa wallahi al'azimi akwai aiki har haya islam nan sai mun gina ta ku ga a zo a sa syllabus da ikon allah wanda syllabus ne wanda zai karantar da kai ka gama haya islam din da in ka tafi wani wuri sai an ce digiri ne da kai amma yanzu jama'a ga wani karamin kalubale duk haya islam za ga ana karantar da mandiki amma je ka samu shi malamin mandikin tukuna shi ya iya mandikin kuma ka tambayi ɗalibin ka ce akwai ɗalibin da ke fahimtar mandikin nan shekara 25-28 da ake karantar da yisa hujima a mandiki wanda shine littafi ma mai daɗi a cikin mandikin shi ma ba a fahimta balle yanzu ka jana ana wani almantikul wadih ƙarya ne babu wani wuduhi wa ammal babu sani ya ce babi na biyu fatanawaltu fihi mawdu'a adalati sahaba na tattauna matsala akan adalcin sahabbai cewa sahabbai mutanen kirki ne mustadillan bil kitabi wa sunna ina mai kafa hujja da qur'ani da sunna ma'a zikiri a ahammi shubahatin lati usirat haulahum ne ina ambatan mafi girma ko mafi muhimmancin shubuhohin da aka rinka tayarwa a tsakankanin sahabbai sai ana tayar da shubuhi matsala kaza sai a ce ai kaza kaza kaza sai ka ji an tada wata shubuha a wurin wa bayanin haƙƙi fihi da kuma bayanin gaskiya game da wannan matsalar yaya haƙi fiha yaya abin ya faru sai malamin ya fito maka da gaskiya wa ammal babu salis babi na uku fa fatanawaltu fihi qadiyatul khilafa sai na tattauna matsala ta khilafa shugabancin abubakar da umar da usmanu da aliyu da muawiya da wane ne duka fadakartu adillata shi'a bit tafsili ala aulawiyyati ali ibn abi talib bil ibn abi talib bil khilafati min abi bakar wa umar wa usman yace sai na ambaci dalilan shi'a dalla dalla waɗanda suke ganin cewa wai da waɗannan dalilan ne aliyu ya fi cancanta da ya zama khalifa fiye da abubakar da umar da usman wana kashtuha kuma na bi na tattauna waɗannan dalilan ilmi niƙashen ilmiyan tattaunawa ta ilmi daƙiƙan keke da keke wadda la kad la tajiduhu fi ghairi kitab wadda da kyar ka same ta in ba a wannan littafin ba wani littafi da ba wannan ba da kyar ka same ta wala aqulu hadha min babil ijabi wannan ba ina faɗi ne wai dan ina nuna ji da kai ba bal min babi wa amma bi ni'mati rabbika Ya yace na dubi babin da Allah ke cewa ni'imar ubangijinka ka bayyana ta Suratu duha aya ta sha 11 hadha wannan kenan wa as'alullaha al-aliyyal qadir ina roƙon Allah maɗaukaki mai iko an ya ji hadha al-amala khalisan liwaje karim Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan ainihin wato aiki ya zama na yi fuskanci fuska Allah ne mai girma innahu waliyu zalika Allah maɗaukakin sarki shine majibincin wannan ainihin wato al'amari da muke fata wato Allah yana da ikon ya ba mu lada akan wannan wal alaihi kuma Allah yana da iko akan haka wa akhiru da'awana an lillahi rabbil alamin ƙarshen abin da muke faɗi na rufe addu'ar mu muna cewa godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu wane ne ya rubuta wannan muqaddima da littafi shine Uthman ibn Muhammadin al-Khamis ghafarallahu lahu wa walil wa lil Ya yace Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi ya kuma ainihin wato gafartawa iyayen shi da sauran musulmi baki daya sai ya ainihin shimfiɗo wasu baitoci na waka yana cewa billahi ya ƙari an kutubi wa sami'iha asbil alaiha eh, rida alhikami wal karami wastur bi lutfika ma talqahu min khata'i ko au aslihanhu ko tuthib eh, in kunta za fahami fakam jawadin ba wa sabqi adatuhu wa kam hisamin naba aw ada dhu thulami wa kulluna ya akhi khatta'u dhu dhalali wal udhru yaqbaluhu dhul fadli washiyami yace ya an, billahi ya an kutubi ya kai mai karanta littattafai na ina gama ka da Allah wa sami'aha ya kai wanda yake saurare sanda ake karanta littattafai na asbil alaiha rida alhikami wal karami ka lulluɓa riga ta ainihin wato hikima da kuma karamci kai zama kana karanta littafi dai kawai don kaga sharri ga mugun abu kaga kuskure wastur bi lutfika ma talqahu min khata'i duk abin da ka gani na kuskure to cikin tausasawa ka sai kai kokarin suturta asirin wannan kuskure au aslihanhu ko kuma kai kokarin gyara wannan kuskure tufab sai a baka lada in kunta za fahami in dai kai mai fahimta ne fakam jawadin ka ba yoso nawa ake samun gwarzo wanda yake ainihin wato yakan yi kuskure wasabku adatuhu a halin kuma tsere ne al'adar shi wato mutumin da duk sanda aka yi tsere sai ya wuce to amma wata ran kuma sai a ga yayi tuntube ai yana faruwa da haka ko gwarzo kuma sai a ga ya faɗi wata ran wa kam hisam ko wa kam haka wa kam nabin eh e wa kam hisamin naba aw ada haka kuma so da yawa akan samu ainihin wato wanda yake wato abin da yake so ya ce a wannan ainihin dangon wakar shine so da dama akan samu mutumin da yake wato mai kuskure ne wanda in ya yi kuskure allah ya rufa mai asiri sakamakon rufa asirin da shi ma yake wani wa kullu na ya akhi ya ce dukkanmu ya kai dan uwana khata masu kuskure ne zu zalali kuskure kuma wanda yake zama akwai laifi a cikin shi ko kuma mai barna mai yawa a ciki wal uzru yaqbaluhu dhul fadli wa shiyami amma shi mai falala mai kunya to yana karban uzuri kullum uzuri yake duba mun yi bayanin waɗannan irin abubuwan ajiya ko allah maraukakin sarki ya taimake mu to da yake muna da sauran lokaci har yanzu sai mu ce malam ya ce maqasidu muhimma baina yadayi tarih ga manufofi masu muhimmanci ainihin wato waɗanda za su sha gaban ko kuma waɗanda za su zama kafin a fara karatun tarihi kafin tarihin almaqsadul awwal kaifa naqra'u tarih manufar farko yaya za mu karanta tarihi al-maqsadu thani manufa ta biyu liman naqra'u tarikh littafin tarihin wa ya kamata mu karanta al-maqsadu manufa ta uku wasailul ikhbariyin fi tashwihi tarikh hanyoyin da masu ainihin wato ba da labarai suke bi wajen gurbata tarihi tamhidun ga shimfiɗa inna min a'zami akazibit tarikh daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin ƙarerayin da aka yi a tarihi za'amu za'imina riyawar da masu riya ƙarya suka riya cewa anna ashaba rasulillah wai sahabban manzon Allah kanu yudmiruna al'adawata li ba'dihim ba'dha suna ƙulla ƙiyayya da gaba ga junansu wannan na daga cikin ƙarya mafi girma daga cikin karerai mafi girma da suka faru a tarihi jama'a kunji haka duk inda ka ji wani yana kokarin baka labarin da ke nuna sahabbai sun rayu cikin ƙarya ne ai sun rayu cikin ƙiyayya ne amma wai suna ɓoyewa to sai ka ce wannan ita ce the lie of the century ba a taɓa ƙarya a wannan zamanin irin wannan ƙaryar ba Wahala batulu ne ce wannan magana ce ta banza wa ba'idun kuma magana ce nesa kullal bu'di amma yafsahu ko amma yufsihu bihi qaulullahi ta'ala lahu maganar da Allah yake fitowa karare yake faɗi to wancan magana ta yi nisa daga gare ta me Allah yake cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf watan hauna 'anil munkari wa tu'minuna billah ku sahabbai ku ne al'umma mafi alheri waɗanda da aka halicce ku sai aka fito da ku ga mutane don ku amfani mutane ta amuruna bil ma'rufi kuna umarni da kyakkyawa watan hauna anil munkari kuma kuna hana mummuna wa tu'minuna billahi gashi kuma kun yadda da Allah yanzu mutanen da Allah ya bada da shaida irin wannan akan su sai ka ce gaba ɗaya rayuwarsu a cikin ƙiyayya suka rayu jama'a wannan maganar ta yi karo da magana allah ko ba ba ta yi to kun ga sai a fara ɗabbaka usulun tarihi duk maganar da aka faɗi a tarihi ka gwada ta da magana allah kaga ta saba sai ka ce ita maganar ta banza ce maganar allah ce gaskiya wa qawlu rasulihi sallallahu alaihi wasallama da kuma maganar manzon allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa khairun nasi karni mutanen da suka fi kowaɗanne alheri su ne mutane na da na rayu da su bukhari ya ruwaito wannan hadisi a babu fada'ili ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama lamba hadisi ta 3651 mala ya ce wa inna min ghurbatil islami ba'da al-quruni thalathatil mufaddala na daga cikin bakuncin da musulunci ya gani bayan karnuka guda uku masu falala din nan an zaharat kuttabun an zahara kuttabun idda aka ga wasu marubuta sun bayyana shawwahu tariha waɗanda suka ruɗa tarihin musulunci wa harrafuhu suka sauya shi wa khalaful haqqa suka saba wa gaskiya wa aduhu kuma suka yi gaba da gaskiya fa za'amu suka riya cewa anna ashaba rasulillah lam yakunu ikhwanan fillahi wai sahabban manzon Allah da ɗai ba su taɓa kasancewa 'yan uwan juna a cikin addinin Allah ba wa lam yakunu rahama a bainahum kuma wai ba su taba kasancewa masu tausayin juna a tsakaninsu ba wa inna ma kanu a ada sun kasance makiyan juna ne yal'anu ba'dhum ba'dha sashin suna tsine wa sashi wa yamkuru ba'duhum ba'dha bi ba'din kuma wai sashin su ne wa juna makirci ne wa yunafiqu ba'dhum ba'dha sashin su ne wa sashi munafunci sashi na munafuntan munafunci wa ya ta'amaru ba'dhum ala ba'd kuma kullum wani su suna shirin wani mugun abu ne akan ainihin junansu bagyan saboda bakar ƙiyayya wa'uduwanan da kuma gaba wattiba'an lidduniya wal hawa da kuma bin duniya da son zuciya wannan maganar da aka faɗi jama'a magana ce wadda yake ta saba wa magana allah ɗari bisa ɗari to ina son ku gane jama'a kun ji yadda malamin na ya shiryo maganan nan wallahi al'azimi dukkan ba yahude mustashriki ko kirista ko dan shi'a abin da ya kudurce kenan so da haka kullum ka ga dan shi'a a cikin bakar zuciya yake gaba da yan uwan shi musulmi saboda shi an yi tarbiyyar shi cewa haka dama sahabban ma suka rayu haka duk inda ka gaba yahude kullum cikin kufurci yake to duk kuma inda ka gansu sun haɗu to ba suna haɗuwa ba ne akan yaya za su jawo wa kansu wani alheri a'a yaya za su yi wa kaza makirci yaya za su bullo wasu wane ya za su yi wasu wane kaza kullum aikin kenan saboda me saboda a iyakar abin da su suka fassara tarihin shine waɗannan maganganun da kuka ji cewa haka su masu habban suka rayu amma don allah yanzu kai da ka karanta ƙur'ani ka kai izu goma ka karanta suratu muhammad ka karanta suratul fatihi tsakaninka da allah kana da ayoyi waɗanda allah ya bi annabi da sahabbai cewa suna da tausayin juna suna ƙaunar juna za ka gan su cikin sallah suna ruku'u da sujuda har ma suna da alama wadda ta zame musu tambari ta baki ɗaya to sai wani ya zo ya ce a'a yadda allah na ya faɗa ba haka bane a zuciyarsu kin juna suke yi to yanzu allah bai san abin da ke zuciyarsu ba kenan ya ba da labarin waɗannan abubuwa allah ya kiyaye sai malam yake cewa wala amrullahi ina rantsuwa da allah kazabu ƙarya suka yi Wa ja'u bi ifkin azim ƙarya ce mai girma suka zo da ita wa mu mubin sannan kuma wato kirkire ne wanda yake bayyananne domin kuwa laƙad kana abubakrin wa umar wa usman wa ali wa talha wa zubair wa abu ubaida wa aisha wa fatima wa ghairuhum min as-sabiqina wa sahaba ko al-mayamin ambala wa athara min an yaqa minhum shay'un min zalika waɗannan sahabban daga abubakar da umar da usman da aliyu da talha da zubair da abu ubaida da aisha da fatima da ma waɗansunsu daga cikin waɗannan sahabbai waɗanda suka shiga musulunci da ɗimi-ɗimi da waɗannan sahabbai mutanen kirki sun fi ƙarfi a ce wai sun faru sun samu kansu a irin waɗancan siffofi da aka siffanta su haɓakarsu da tsarkinsu ya fi ƙarfin a ce haka wa kanat banu hashim wa banu umayya aufa min zalika li islamihima wa rahmihima ko wa qarabatihima da banu hashim da banu umayya kuma waɗannan mutanen sun mafi kowa cika wa juna zumunci saboda musuluncinsu da tausayinsu da kuma dangantakarsu da juna wa an sila wa a'zamu ta'awunan alal khairi sannan suna da ƙarfin zumunci da kuma girman taimakawa juna akan alkhairi tsakaninsu da juna wa man futihat aqtarul ardi ala aidihim wa dakhalatil umamu bisa sa'ihim wa da'awatihim fi dinillahi afuwaja yo da kokarin su ne ne aka bude duniya aka waye gari musulmi sun ci duniya a hannunsu ne ta hannun su ne ne al'ummomin duniya da kwazon suwaye al'ummomin duniya da da'awar suwaye al'ummar duniya suka shiga addinin allah jama'a jama'a da kwazon waɗannan banu umayya da kuma ainihin banu hashim da ƙwazonsu ne kasashen azerbaijan bosnia russians nan da kake jin su 'yan mawara an nahari duk baki ɗaya da ƙwazon suwaye da kwazon sai na osman ne Kasashen farisa da rumawa da makamantansu da kwazon waye da kwazon su umar ne sannan in ka taho almaghrib maghrib arabi ƙasashen libya da sauransu da ƙwazon suwaye da kwazon banu umayya ne duk da kwazon su suka musulunta amma matsalar kai dan figigi da kai baka san komai a tarihi ba kawai an je an dasa maka bala'i a zuciya kaga kawai kana yawo kana kallon musulmi kana jin haushinsu kana tunanin ina ma wani bala'i ya same su saboda kawai kai an gaya maka wai ai dama haka ake rayuwa a musulunci ba haka ake rayuwa ba jaba kowane musulmi ya saki zuciyar shi ya karanta yaya allah ya siffanta sahabbai suna ƙaunar junansu suna son junansu suna da alheri ma junansu wannan ya ɗauki ya ba wannan wannan ya ba wannan shawara a ruwance wannan ya taimaki wannan amma kai an je an gurɓata ka an lalata ka da ka waye gari kana rayuwa a cikin kunci babu rahma a cikin rayuwarka saboda me saboda an nuna maka wai dama haka ake musulunci ba haka ake musulunci ba rayyih nafsak ka saki zuciyarka ka zauna lafiya da kowa ka daina tunanin makirci da sharri a kanka da kan kowa ba wanda yake tunanin makirci gare ka ka daina wa kowa tunanin makirci domin mai da na bai rayu ne wasu abubakar makirci ba balle su abubakar suna tunanin ya za su yi miki makirci su abubakar ba su rayu akan haka ba balle aliyu ya zai tunanin ya zai musu makirci sun rayu ne akan wane e ya dace ka yi kaza na alheri wane e ku zo a yi kaza wane e kaza ka duba alherin da sayidina usman yawa aliyu da riwayar kuma malaman shi'a su suka ruwaito saboda haka jama'ar musulmi daga nan za ku gane matsalar da mala yake faɗi a farko haɗarin rashin tsayawa a karantar da mutane tarihi mai kyau allah maɗaukakin sarki ya taimake mu saboda yadda lokaci ya ƙure za mu saurara a nan insha allahu ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk shi talla ga kowa ba sa da'awa zuwa ga kiristoci yosu kullun yan oda ne so suke a tashin hankali kullum a cikin tashin hankali ake to yaushe za ka je kana kokarin kiran wani zuwa ga addinin musulunci ka nuna gaba ɗaya a hargitsa ake fa a tsaye ake kwana na fatan mun gane duk in ka karanta littafansu gaba ɗaya da makala ɗinsu kullum a cikin tashi hankali za su gaya maka sahabbai kaza kaza kaza kaza kaza babu sanda ɗan shi'a zai zo maka da bushra labari mai faranta rai daga sahabban manzan Allah ko daga ahlul baiti ko gaba ɗaya suna nuna manzan Allah ya zauna da sahabban shi ne cikin kunci da takura sannan a cikin su mayaudara ne maha'inta wace irin rayuwa ce za a ce Allah ya ƙuntatawa Annabi annabin shi ya rayu a haka shi yasa alhamdulillahi mu mun karanta tarihi ingantacce mun san ilimin tarihi ingantacce